يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ومسلمي ما ستاردمو daga ko'ina a wannan rana ta ɗaya ga watan ramadan na hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1441 wadda ta yi daidai da ranar 24 ga watan hudu shekara ta 2020 ta miladiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan ita ce ranar tafsirinmu na farko na azumin wannan shekara ta ɗaya, kamar yadda muka saba muna yin tafsiri a cikin watan ramadan illa cewar a wannan shekara muna yin wannan tafsiri a cikin hali wato mawuyaci hali wanda yake a al'umma wato kusan ba a shiga irinsa ba a cikin iyakar tarihi da muka sani shine yanayin annoba da duniya ta samu kanta a ciki wanda mu kuma musulmi muka samu nasibinmu na wannan wato jarabawa mai tsananin gaske domin babu abin da ya isa ya zamanto mana ibtila'i irin yau a ce ramadan ya zo babu jam'i babu sallah cikin jama'a a masallatai babu sallar juma'a babu taruwa domin tarawi babu taruwa domin tafsirin alkur'ani hakika wannan ibtila'i ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kowace a kowane abu na Allah jalla wa yana da hikimarsa muna fata kuma muna kauna ga Allah jalla wa cewar ibtila'in da muka fuskanta da abin da ya same mu na wannan kasawa da gajiyawa tamu ta muyi ramadan yadda wato tarihin addinin musulunci ya nuna mana cikin <clears throat> tsawon tarihi muna kauna Allah maɗaukakin sarki zai ba mu lada kamar yadda na sauran ramadan ɗin da muke yi domin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan maribal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima idan bawa yayi tafiya ko kuma ya rashin lafiya Allah zai rubuta masa irin ladan da yake rubuta masa yayin da yake mazaunin gida kuma mai cikakkiyar lafiya da haka muna kauna kan cewa irin ladan da Allah maɗaukakin sarki yake ba ma bayinsa a cikin wannan wata na Ramadan yayin yin yayin da suke yin sa tare da tsayar da jam'i da juma'a da tarawi wanda alama ce daga cikin alamomin addini da kuma haɗuwa a ɗakunan Allah domin karanta littafin Allah da darasinsa a tsakankani na roƙa muna fata Allah maɗaukacin sarki zai ba mu wannan lada kamar yadda a kowace shekara muke yin shimfiɗa wajen tafsirin alkur'ani da cewar shagaltuwa da alkur'ani tana daga cikin abin da ramadan yake ɓanta da shi domin allah maɗaukakin sarki ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa to hakika a wannan ya nuna sila kakkarfa tsakanin watan ramadan da kuma azumi da kuma alqur'ani don haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mudarasar alqur'ani wato yana muraja'ar abin da aka saukar gare shi tare da mala'ika jibril a kowane dare daga cikin dararen watan ramadan wanda shine sa magabata na kwarai da suka biyo baya suka mayar da watan ramadan watan shagaltuwa da alkur'ani ta hanyar tilawarsa da zurfin tunani a cikinsa da kuma shagaltuwa da karanta shi da karantar da shi da bincike a cikin ma'anoninsa kamar yadda aka waito daga irin su qatada ta binu da amat sadusi al-basri rahmatullahi alai irin su imam malik ibn anas rahmatullahi alai wannan shagaltuwa da alkur'ani yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara da shi a cikin hadisi ingantacce inda imam tirmidhi ya ruwaito kuma yana cikin al'arba'un na al'imamun nawawi cewa majtama a qaumun fi baitin min buyutillah ya zuwa karshen hadisin mutane ba su taba haduwa ba a cikin daki daga cikin dakunan Allah suna karanta littafin Allah suna mudarasarsa a tsakaninsu face rahama ta sauka a gare su mala'iku sun lullube su kuma nutsuwa wato sakina ta sauka a kansu kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi wanda kuma duk wato aikinsa ya sanya shi ya jinkiri to nasabarsa ba za ta sanya shi ya gagga ba za ta sanya shi ya tsere wato ya rigaye ba to sai dai mu wannan shekarar Allah ya kaddara cewar haduwar mu a cikin ɗakin Allah ta gagara muna a saboda yanayin wannan annoba kuma haka masu bibiyar wannan karatu ba lallai ya zamanto suna bibiyarsa daga cikin ɗakin Allah ba sai dai muna kauna Allah maɗaukacin sarki abinda Allah maɗaukacin sarki yake bayarwa ga wato majalisi da ake karanta littafin Allah da mu da muke yi ba a cikin masallaci ba da wanda suke bibiyarsa daga gidajensu ta hanyar wayarsu ta telefon ko ta hanyar talabijin ko ta hanyar sauraro a rediyo muna fata Allah maɗaukacin sarki ya bamu wannan alherin da yake sawa a cikin wato masu halartar majalisin alkur'ani daga cikin manya-manyan alkhairin da koyaushe mukan janyo hankalin 'yan uwa shine wato mu rinka tawassuli da zaman mu a cikin irin wannan majalisi da roƙon Allah saboda majalisi ne da mala'iku suke halartarsa majalisin alkur'ani kamar yadda wannan hadisi ya nuna wa haffatumul mala'ika mala'iku su lullube su to su mala'iku halartarsu su a waje da saukar su a waje yana sanya kwaɗayin samun amsawar addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ji charar zakara ya roki falalar a ya roki Allah daga falalarsa domin ya ga mala'ika ne alqadi iyad yace an ce masa ya haka saboda kaunar cewa wannan mala'ikan da ya gifta zai yi amin idan ya ji an ambaci Allah saboda su mala'iku daga sun ji an ambaci Allah to sai ga baki daya su mayar da hankalinsu wajen ambaton Allah domin shi shine wazifarsu to muna kauna cewa a cikin irin wannan majalisi shi ma duk da ba mu same shi a bisa kamalarsa ba kan Allah maɗaukacin sarki cikin rahamarsa da falalarsa ya ba mu abin da ba mu samu ba kamar yadda take al'adarsa ta cikin karincinsa na cewar ya san duk wanda daga cikin bayinsa wanda larura ce ta iyakance tsakaninsa da abin da yake so da abin da kuma yake kauna da abin da yake sa'ayi yake kokari yayi to Allah zai bashi wannan abin ko da aikinsa bai kai ba shi yasa ne ma ya sanya niyyar mumini ta fa aikinsa domin da niyyarsa ko da bai yi aikin ba Allah madaukakin sarki cikin karimcinsa da falalarsa sai ya bashi wannan to muna kauna kan cewa Allah jalla Ala ya ba mu wato wannan falala ta albarkar da albarka da alherin da yake sauka a majalisin alkur'ani mukan ce wa mutane ko bukata ce kake da ita yayin da kake halartar majalisi na tafsirin alkur'ani to ka rinka roƙon Allah tsakaninka da Allah ba wanda ma ya sani kan Allah biya maka ka a cikin irin wannan majalisi mala'iku za su ji addu'arka kuma za su ce amin a cikin addu'arka saboda wuri ne da mala'iku suke halarta to muna kauna duk da yake ba mu yi shi ba a cikin masallatai muke ba kuma waɗanda suke nesa ba a cikin majalisin suke ba da gangar jikinsu amma suna ciki da zuciyarsu da kunnuwansu yayin da suke sauraro a kamar yadda ake ta maganar virtual virtual wato a yi abu ba tare da an haɗu jiki da jiki ba to muna kaunar kan cewar wannan haɗuwa wadda take aka gina ta a bisa wato haɗuwar zuci kan allah maɗaukacin sarki ya ba mu wato albarkar haɗuwa a cikin a wajen karatu da karantar da littafin Allah mai tsarki kuma Allah ya sanya mala'iku su kasance tare da mu domin idan mun yi amin idan mun yi addu'a su ce amin Allah ya karba addu'a mu musamman mu yawaita addu'a akan Allah ya yi mana wannan annoba da wannan bala'i da ya sauka a cikin al'umma baki ɗaya ga dukkan bayi da kuma ga dukkan garuruwa Allah mai iko ne akan wannan kuma muna fakewa da rahamarsa. rahamar Allah tana sauka wajen karatun alkur'ani a wannan ko shakka babu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan aka karanta alkur'ani to ku yi sauraro a gare shi kuma ku yi kawai a ku yi wato ku nutsu ku yi kawai domin wato a jikanku domin wato rahama Allah ta same ku to don haka ɗaya daga cikin abinda za mu kira junanmu da shi yayin da muke halartar majalisai na tafsirin alkur'ani sawa'un wato majalisan da ya zamanto za a yi da a waje killatacce ko kuma waɗanda yake za su rinka bibiyan majalisin ta kafofin yada labarai a gidaddakinsu a gidaddakinsu to shine rinka ƙaunar saukar rahamar Allah da ita ce Allah maɗaukakin sarki yake yaye bala'i da ita rahamar Allah ita ce take kawo yayewar bala'i Allah ta'ala ya ce walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin da lajju fi tughyanihim ya'mahun da mun ji da mun ji kansu muka yaye musu abinda da ke tare da su na cuta da za su ci gaba a cikin ɗagawarsu a suna kai komo to kaga Allah ya yi ishara a cikin wannan cewa da mun ji kansu mun yaye musu abin da ke tare da su na wato cuta jin kan Allah shi ne sanadiyar yayewar abin da jama'a bani adam suke ciki na cuta Da haka muna kaunar Allah maɗaukakin sarki ya ji kanmu da rayar da sunna karatun alkur'ani da darasinsa da karanta shi da kuma ƙoƙarin da azama da niyya da kokarin yin aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu a wannan albarka daga cikin sunayen alkur'ani akwai rahma kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sifanta shi ونزلنا عليك ونزلنا wa القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمسلمين الله يجي من saukar da littafi a gare ka mai bayyanawa ga dukkan komai shiriya da rahama da kuma mai bishara ga musulmi saboda haka Allah ya sifanta shi da wannan suna na rahama don haka mu rike shi kamkam a ɗaya daga cikin kuma abinda alamar rike shi din shine irin waɗannan majalisai na bayyana abubuwan da ya kunsa da kuma a karanta shi da yin tadabburi a cikinsa kuma kamar yadda koyaushe muke tunatarwa lallai mai kokarin a lizimta mai kokarin wato rike wurdi na alkur'ani musamman a cikin wannan wata daidai gwargwadon abin da ya sawwaka a muna mukan kawo labarun magabata na ƙwarai da suke yawan karatun alkur'ani a wurdinsu irin gwargwadon kowa gwargwadon himmarsa daga wanda yake sauka kullum da rana da kullum da daddare sai wanda suke sauka sau uku a kowane wato sauka ɗaya a kowane kwana uku sai wanda suke sama da haka ko ƙasa da haka kowa irin gwargwadon himmasta. amma al'adar musulmi ne cewa musamman cikin watan ramadan ya zamanto suna da wurdi na alkur'ani wanda za su rinka karanta shi suna sauke shi suna sake komawa suna karanta shi suna sauke shi to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo mana rahama a cikin wannan al'umma mu kuma kamar yadda kowace muke faɗa rahamar Allah ita ce za ta yaye mana wannan hali da muke ciki daga cikin abin da yake kawo rahamar Allah jalla wa'ala shine wato tahqiqin tabbatar da da'a ga Allah da manzansa kokarin tsare iyakokin Allah jalla wa'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa Allah wa rasul la'allakum turhamun ku da'a ga Allah da kuma manzo domin a kanku lizimtar kiyaye iyakokin Allah da ƙoƙarin binsa da bin manzansa sallallahu alaihi wasallam shine yana ɗaya daga cikin abin da yake saukar da rahama a gare mu kuma haka jinkan bayan Allah nuna jin kai ga bayan Allah wanda malamai sun yi ta bayani tun farkon saukar wannan annoba kan a yawaita ayyukan jin kai ga bayan Allah waɗanda suke cikin bukata a sadar musu da abin da zai share musu hawayensu a nuna jin kai da tausayi a gare su domin nuna jin kai da tausayi ga bayin Allah yana kawo jin kai da tausayin Allah ga bayinsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa Allah wanda yake saman al'arshi sai ya ji kanku a duk waɗannan suna daga cikin wato sabubban rahama da muna roƙon dai Allah maɗaukacin sarki ya ji kanmu ya yi mana wannan annoba to a bara tafsirinmu a cikin ramadan ya tsaya mun tike a ƙarshen suratul anbiya a bana kuma insha Allahu za mu tashi suratul hajj wannan sura sura ce da take daga cikin surorin da suke wato daga baya-baya a zaman annab sallallahu alaihi wasallam a maka gab da lokacin hijira shi ya sa ma a jerin gwanan surorin da jerin gwanan surorin da suka sauka na alkur'ani take aka sata a aya ta ɗari da biyar a cikin jerin yadda surorin alkur'ani suka sauka to amma dai ana ana sa ta a cikin sura Makiya, wato surar da aka saukar da ita a makka tare da cewa a cikin ayoyinta akwai ayoyi da dama waɗanda suke a madina aka saukar da su kamar ayoyin da suke magana akan hijira Allah ya ce walladina hajaru walladina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa inna Allaha lahuwa khairur raziqin wanda suka yi hijira a tafarkin Allah sannan aka kashe su ko suka mutu to Allah zai azurta su da arziki kyakkyawa kaga wannan tana maganar hijira tana maganar za a yi kisa wato kenan ya nuna cewar jihadi zai zo to jihadi da hijira kuwa bayan ya tabbata ne ba a makka ba ya tabbata ne a madina haka zalika ayar hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim wannan ayar kamar inda ya zo a cikin sahih bukhari daga hadisin abu dhar tana ba da kissar kamar yadda zamu gani tana ba da kissar mubaraza da ya faru ne tsakanin sayyidina ali radiyallahu anhu da sayyidina hamza ibn abdul muttalib radiyallahu anhu da kuma a a shaibata bin al-harith ibn abdul muttalib wanda suka yi mubaraza suka yi fito na fito tare da mushrikai wato su ne a Uh, afwan ba shaibata bin ubaidata bin al-harith suka yi mubaraza tare da shaibata bin rabi'a da utbata bin rabi'a da al-walid ibn utba wanda uh, suka yi suka kashe uh, wato musulmi su na ali suka kashe kafirai suka kashe wannan kafirai da suka yi mubaraza da su to kaga wannan tana ba da labarin yakin badar ne to abinda ku ya sauka na alkur'ani bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam madani ne ake ce masa saboda haka a surar kamar sauranta ne daga cikin surorin alkur'ani da suka kunshi ayoyin makka da ayoyin madina saboda haka makkiya ce madaniya duk da yake mafiya yawan ayoyinta an saukar da su a makka ne bal malaman tafsiri kamar inda su imamul qurtubi da shekul islam ibn taimiyya ma suka faɗa suna cewa wannan sura wato al'amarinta mai ban mamaki ne ta kunshi surori makiya ayoyi makiya ta kunshi ayoyi madaniya ta kunshi ayoyi safariya a halin tafiya aka saukar da su ta kunshi waɗansu ayoyin habariya a halin zaman gida akwai ayoyi nasik wanda masu shafe hukuncin wanda suka gabata akwai kuma ayoyi da aka shafe hukuncinsu akwai ayoyi waɗanda aka saukar da su lokacin zafi akwai ayoyi da aka saukar da su lokacin sanyi saifi da shatawi saboda haka ta kunshi dukkan kusan wato anwa nau'i daban-daban na irin surorin ayoyin da ake saukarwa shi yasa malaman tafsiri suka ce tana da wannan miza a cikin wato surorin alkur'ani an sanya mata wannan sura suratul hajj tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba sura ce wadda yake za a iya cewa ko kamar ijtihadin sahabbai ne ya bata wannan sunan ba da za a ce ta shahara ne kawai tsakanin sahabbai da wannan suna bal akwai hadisai da suke nuna kan cewar haka ake ambatanta tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duk surorin alkur'ani ma haka ake ambatansu yanda aka faɗe su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da waɗansu ayoyin waɗansu surorin za ka ga alkura sun sanya musu wani a al'adar suna tasmiya wanda yake ba lallai sunan da yake ya shahara daga cikin nusus na hadith ba to daga cikin nasoshi da suke nuna haka ake kiranta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin uqbata ibn hadisin uqbata ibn amir wanda yace ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afuddilat suratul hajj bi sajdatayn qala na'am wa man lam yasjudhuma fala yaqra'aha ya ce ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah yanzu an fifita suratul hajji da samun sujada ta tilawa har guda biyu a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa na'am wanda kuma bai karanta waɗannan surori ayoyi na sujada ba to kada ya karanta wanda bai yi sujada a cikin su ba to kada ya karanta su a ah, wannan hadisin duk da yake gaskiya hadisi ne wanda bai inganta ba amma musamman abin da ya danganci janibin cewa wanda bai karanta su wanda bai yi sujada a kansu a bai yi sujadar ba kada ya karanta su amma an batanta da suratul hajj din a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da shahid yana da abin da zai masa shaida daga hadisin amr bin al-as cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi sujada goma sha biyar na tilawar alkur'ani a cikin alkur'ani daga ciki ya ce salafatun minha fil mufassal guda uku a cikin mufassal wato daga almufassal shine daga suratul hujurat zuwa karshen alkur'ani ya ce guda uku sujada guda uku a cikin mufassal su ne wato annajim da ya sama'un shakkat da al'alaq ya ce wa sajdata wa fi suratul hajj sajdata a cikin suratul hajj kuma sujada biyu to kaga an ambace ta a suratul hajj to wannan sai ya zama to yayi shi ma wannan hadisin bai inganta ba yana da amma ba mai rauni ne mai tsanani ba tunda waɗansu masu riwayar ne waɗanda yake ba su shahara da riwaya ba saboda haka suke da jahala wato ba a san su ba to hadisin wanda yake ba a san shi ba bai shahara da adalci ba kuma ba a san matsayinsa ba ta wajen hadda malaman hadisi suna sa shi a cikin bangaren hadisi wanda yake mai rauni to sai dai rauninsa ba mai tsanani ba ne zai iya karfafa zai iya karfafa wani hadisin mai kamar sa to tunda an ambaci suratul hajj a wannan hadisin kuma an ambace ta a cikin suratul a cikin hadisin uqbah bin amir wanda yake cikin sunan abi da duk hadisan guda biyu suna cikin sunan abi daud da sunan tirmidhi to wannan zai karfafa wannan cewa dai wannan sura ta samu ambatanta da suratul hajj a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an ambace ta da wannan a gabansa to sai me hikimar sanya mata wannan suna hikimar sanya mata wannan suna shine ambaton aikin hajji ambaton ibadar aikin hajji a cikin wannan sura a kusan rubu'i daya aka yi akan ayyukan hajji akan ambaton aikin hajji tun daga inda Allah madaukakin sarki ya ce wa ibba wa anali ibrahima makanal baiti Allah tushrik bi shay'a wa tahir baiti Lippa Isina walƙa Emi na warin Rukaiyya da kuma ya ce wa asibiti nasibin hajji ya tuka rijalan wa alakule bano. Allah ya ce ma'an Ibrahim ka yi yekuwa ga jama'a kan su zo suke aikin hajji. To a aka ambaci aikin hajji sannan aka ambaci irin ayyukan ibadar aikin hajji din musamman abin da ya danganci hadaya. Ayoyi da dama suka zo suka tsawaita bayanin aikin hadaya da kuma. ɗaure aikin da kuma rataya wato aƙidar tauhidi da annabi ibrahim a cikin aikin hajji saboda su quraish suna tutiyar cewar a ai suna kan millar annabi ibrahim daga shi ma suna ibadar da shi ne ya kawo ibadar aikin hajji to sai allah maɗaukakin sarki ya kawo bayanin annabi ibrahim da yadda ya asasa aikin hajji tabbace akan tauhidi dan a nan ne ma har Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama fa taqtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq duk wanda ya shirka da Allah kamar wanda ya sallamo ne daga sararin samaniya sai tsuntsaye suka fauce shi ko kuma iska ta buga shi ya zuwa ga wani waje wanda yake mai nisa wanda babu komai babu tsira a cikinsa to kaga a cikin bayanin aikin hajji da kuma bayanin tsaye da addinin Allah wanda annabi ya samu tushe daga aikin annabi Ibrahim Allah ya shigar da bayanin barranta da bayyana shirkar da bayyana sharrin shirka to wanda yake wannan a wato shine hikimar ambatan aikin hajji a cikin wannan sura da rataya shi da annabi Ibrahim dan a kubutar da wato addinin hanafiya addinin musulunci da kuma ibadar hajjin da addinin musulunci ya zo da shi daga shirkar masu yin shirka da kuma a kubutar da annabi ibrahim daga bin wato tafarkinsu to wannan shine hikimar sanya ma wannan sura suna su a wannan sura sunan suratul hajj saboda abin da ta kunsa amma maudu'inta maudu'i ne wanda yake abubuwa ya kunsa daban-daban duk da shekul islam ibn taimiyya yana cewa maudu'inta shine bayanin ayyuka waɗanda suke wajibai da mustahabbai a kowa gwargwadonsa wato ga dukkan mutane ba wai kawai ga muminai ba domin wajibi ga mushrikai shine su tsayar da tauhidi su shiga addini wajibi ga ahlul kitab shine su inganta aƙida ingantacciya da annabawansu suka zo da ita su ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan tsarkake tauhidi wajibi ga muminai kuma shine su bayan su tsaye da tauhidi su tsaye da da'ar Allah da barin sabo to surar abin da ta kunsa kenan shi yasa surar ta kunshi kira ga mutane a wuri har wajen guda uku ta bude da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum da kuma ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin da kuma ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u ula. kaga aya ta farko ta tabbatar da tauhidi ta biyu ta tabbatar da kiran mutane kan su gaskata annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan aya ta uku ta zamanto kafa dalili ne akan tauhidi ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min min dunihi lan min dunillahi lan yakhluqu dubaba sannan kuma ta kunshi kira ga mu'minai wanda kamar inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya nuna wannan ayar ta biyun karshe a cikin wannan sura ita ce kusan ta tattara mawdu'in surar gaba daya ita ce ya ayyuhal ladina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun ya ku wanda suka yi imani ku yi ruku'u ku yi sujada ku bauta ma ubangijinku kuma ku aikata alkhairi wannan ya aikata alkhairi shine ya kunshi kusan ya ce shine ya kunshi kusan gabaki da abinda surar ta kusa tunda alkhairi baya gushewa daga ya zamanto wajibi ko mustahabbi kuma wajibi kowa gwargwadon irinsa akwai wajibin wanda ba musulmi ba akwai wajibin wanda yake musulmi akwai wajibin wanda yake kitabi to amma waɗansu malamai kuma sun bi turar a wato ɓangare-ɓangare don su fitar da abubuwan da ta kunsa wanda yake yin wannan kamar yadda al'imam ibn ashur Muhammad Tahir ibn Ashuri a cikin tafsirinsa at-Tahrir wa Tanwir sai dai wannan uslubi ne wanda yake ba za a ce shine maudu'in surar gabaki ɗaya ba sai dai abubuwan da surar ta kunsa domin kusan kowace kowace aya ko kowaɗanne ayoyi sun kunshi wani darasi to bibiyar wannan kawai kamar faɗan ga abin da surar ta kunsa ne amma ba za a ce shine maudu'inta na wato abinda za a ce shine abinda surar ta nufi ta karantar ba duk da yake shi maudu'in bayyana maudu'in suwar abu ne na ijtihadi na malamai babu nasi akan wannan to kuma ai yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi na wato musulmi su zurfin tunani a cikin alkur'ani yace asala ya tadabbaruna alkur'ani a shin ba za su yi zurfin tunani ba a cikin alkur'ani to yana daga cikin zurfin tunani a cikin alkur'ani ka zauna wato ka ga irin hikimomi da ke ciki a kamar ƙarshen rayuwar shekul islam ibn taimiyya yana cewa da a lokacin da ya mai da hankalinsa a ƙarshen rayuwarsa yana cikin kurkuku a kan tafsirin alkur'ani ya ce da ya san abin da ya riska yanzu na irin fa'idodi da abubuwa taskoki da yake zakulowa a cikin alkur'ani da rayuwarsa ga baki ɗaya abinda da ma ya tsaya ya kaɗaita da shi kenan to kun san ku shekul islam yadda ya ya buga ya buga da kowane iri ya buga da yan falsafa ya buga da yan bida'a ya buga da yan shi'a ya buga sunan sannan kuma ya zo ya shiga cikin fuka ha'u da fatawa majmu'ul fatawa ɗinsa kaɗai ya isa fatawoyi na dukkan masail Hmm, to amma daga baya ga abin da yake faɗa to wannan yake nuna mana irin albarka ta alkur'ani saboda haka faɗan maudu'in suwar abu ne wanda yake ijtihadi da malamai sukan yi a Sheikh Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa Allah ya barinsa. yana da shi ma wannan kokari a cikin Raddul Azhan ɗinsa zai kokari a kowane tafsirin kowace sura zai ce ga abin da take karantarwa haka ma a cikin tafsirin a sa da yayi ta alkur'ani da harshen Hausa to wannan shine mukaddima shine shimfiɗa akan wannan sura an rama sai bismillah sai mu fara ku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتولى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله يا أيها الناس يا متاني اتقوا ربكم كجزء رن وبنججنكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم حقيقة girgizar sa'ar alkiyama abu ne mai girma yau mata raunaha a ranar da za ku a ranar da kuke ganinta wato kuke ganin ita sa'ar ita wannan girgizar din tazhalu kullu murbi'atin amma arba'at a wannan rana da kuke ganinta dukkan mai shayarwa wato mai rike da ɗanta tana shayar da shi nono tana ɗimauta ta rafkana amma arda'at gabarin wanda ta shayar da shi da wata za'u kullu zati hamlin hamlaha dukkan mai ciki tana haife abin da ke cikinta wata rannasa sukara kuma kana ganin mutane za ka ga mutane za ka ga mutane sukara suna masu maye wato suna tangadi wama hum bi sukara ala su kuwa ba masu maye bane na hakika wanda ma yanda ya taso musu daga shan wani daga shan abin da ke jirkita hankali walakin na azaballahi shadid sai dai azabar Allah ce mai tsanani azabar Allah ce mai tsanani wato ta sauka Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane a cikin wannan akwai kira ne ga mutane dukkan su duk da wannan tana ɗaya daga cikin abin da malamai suka ce wannan ayar makiya ce saboda ayoyin makka su ne galiban ake kiran mutane ana nufin mushirkai don su ake zantawa da alkur'ani amma sahih wannan kira ne da allah maɗaukakin sarki ya yi ma mutane ga baki ɗaya jinsu su da mushirkai da ahlul kitab da muminai da na zamanin da aka saukar da alkur'ani da har allah ya naɗa ƙasa wanda duk za a karanta musu alkur'ani sun shiga cikin wannan kira Allah ya kira su a cikin wannan kira da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya nuna wato muhimmancin jinsin bani adam muhimmancin jinsin bani adam yadda suka kai Allah maɗaukakin sarki ya yi sila wato ya yi ya isar da saƙo ya zuwa gare su wato Allah maɗaukacin sarki bai ƙyala mutane haka sa suka yi ba Allah bai kyala mutane sa su kai ba su je su bincike su gano me Allah yake so me Allah baya su, su gano me addinin Allah su gano abin da yake menene dalilin zuwan sunan su gano su wanene ne su su gano mecece makomarsu Allah bai bar mutane su yi wannan tunanin ba don ya san ba za su iya sani ba to kuma Allah ya keɓance mutane da wannan mizar saboda a cikin halittar Allah su ne kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu nauyin ɗaukan amanar Allah kamar yadda Allah ta'ala yake a ƙarshen suratul ahzab إنا wal الأمانة jibali, السماوات والأرض والجبال wa أن na وأشفقن منها al insan mun bijirar da amana akan sammai da ƙasa da duwar wasu sai suka ƙi su ɗauki wannan amana suka ji tsoronta mutum ya ɗauke ta to shi al-insan shine jam'insa annan saboda ɗaukan amanar da ya yi tsakaninsa da Allah to shi yasa Allah madaukakin sarki sai yanke masa hanzari kamar yadda Ibn Abi Zaid yake faɗa wa azara lahu ala alsinati rusulihi ya yanke masa hanzari a harsunan manzanninsa shine dalilin da Allah yake yake fitsabi ga dan adam kuma a cikin wannan akwai nuna mana kan cewar akwai abin da yake duk irin binciken dan adam duk irin zurfin tunaninsa duk irin tafiye-tafiyensa da bincikensa da lissafinsa da aune-aunensa akwai abin da yake ba yadda za a iya samu shi in ba Allah ne sanar da shi ba kamar shi ne irin wannan din wanda Allah yake ga mutane idan da ba dan Allah ya aiko manzanni ba babu yadda za a yi musan ka san dan adam ka san meye hakikanin ka shi in kana so ka san wannan wato larurar samun wannan tsabi na Allah ga mutane in kana so ka gane ka fahimci larurar wannan to sai ka karanta a ko ka ji irin handan bandan a cikin duhu da malaman da 'yan falsafa suke ka ga yanda wato suke lalibe a duhu ko ba inda za su kai saboda abu ne wanda yake ba ka taba sani ba sai idan Allah ne ya sanar da kai to wannan ya nuna mana wannan don haka waɗanda suke ganin kan cewa ɗan adam yanzu ya kai ya gano wato abin da ke cikin sararin samaniya ya kai ya harba kumbo har ya yi tafiya cikin taurari har ya je zuwa ga a planet kamar mars yanzu ma sun ce za su je mercury ya je wata da sauransu saboda haka wannan ya sanya ma 'yan adam ujubu da jin kan cewa su ai sun samu rinjaye ma akan sama bayan sun gama da ƙasa yanzu sama ma take yi suna ganin ta yaya za a ce dan adam da ya iliminsa ya kai wannan a ce wai dole yana buƙatar koyarwar wani addini to shi yasa sai su ce dan adam a farkon wato rayuwarsa a camfi da shine ya daƙilar da shi daga baya addini ya zo ya 'yantar da shi daga camfi to daga baya kuma science ya zo ya yantar da shi daga haƙƙi wato da science wato kamar ɗan adam ci gaba yake wato cigabansa ya kai ya zuwa ya gano kan cewa addini ƙarya ne wato baya bukata addini ya yantu daga addini to idan da science zai yantar da ɗan adam daga bukatuwa ya zuwa ga addini to science zai amsa masa irin tambayoyin da ba zai samu ansa zuwa sai a cikin wahayi hmm. kamar wannan ayar da ta zo da cewa ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku hmm. to ba abin wannan shine zai sanya ma dan adam wato ya tawalu idan kuka kula yanzu abin da ya zo ya faru na saukar wannan annoba wadda a hakikatan ta nuna a wato kasawa da gajiyawa da wulakantar dan adam da cewar in ma ana tsammanin dan adam da iliminsa da fasaharsa ya kai ga cewa ya yi sai dara a ƙasa kuma yanzu ma ƙoƙari yake ya sai dara a duniya kaga wannan ya zama to ƙaryarsa ta bayyana hmm? ƙaryarsa ta bayyana yanzu gashi ɗan adam gabaki ɗaya ya durkushe ya durkushe ga jiragen nan yanzu nan in ka gani suka turo aka nuno kwanaki a bbc ga jiragen british airways nan birjik birjik duk suna ajiye ba mai motsi ba mai tashi yau din a shiga nan a shiga can a cikin duniya ana jin kan cewa a <clears throat> kamar yadda Allah ta'ala alaiki cewa hatta idan aka akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha mutanen duniya suna tsammanin sun riga sun gama samun iko akan kasa to yanzu gashi sai Allah ya nuna mana to da wannan shine zai sanya ma dan adam ya tawalu san kan cewa da science ɗinsa da iliminsa shi mabukaci mabukaci ne kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ku mutane ku fakire ne mabukata ne zuwa ga Allah to wannan shine hikimar wato da Allah ya yi hitsabi da ya ayyuhan nasu dan mu san matsayin mu mutane da cewa mun dauki amana ne shi sa Allah ya ba mu wannan kuma wannan ya kunshi wato tausasawar Allah da rahamarsa da jin kansa Allah da ya ba mu iskar da za mu sha amma kuma a ce Allah maɗaukakin sarki bai ba mu abin da zai tsira wato iska da za mu sha da za ta tsirar da mu daga mu mutu ta hanyar makura ba to kuma amma Allah bai ba mu abin da yake zai sanya mu mu samu tsira daga a azaba ta dindindin ba wannan bai dace da rahamarsa ba Allah ya ce ku ji tsoron ubangijinku attaqwa shine wato ku nemi kariya daga ubangijinku wato Allah abun tsoro ne ku nemi abin da zai kare ku daga gare shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a sai kan cewa udu bika minka Allah ina neman tsari da kai daga gare ka saboda Allah abin tsoro ne in Allah ya yi danka to dankarsa mai tsanani ce ka duba ka gani wannan hali da ake ciki na annoban nan in ba Allah ba mai kwaran yi wannan duk dabarun da za ka ga in ka toshe wannan sai ga wancan tabarki in ka toshe wannan sai ga wancan tabarki to Allah abun tsoro ne to shi yasa sai Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku bai ce ku ji tsoron Allah ba sai ce ku ji tsoron ubangijinku saboda ubangijinku shine wanda sifantu da sifa guda biyu sifar halitta da sifar kula da halitta hmm, sifar halitta da sifar kula da halitta sifar halitta ta nuna buwayarsa cewa shi ne mabuwayi shi ya halice ku tunda ku shi halice ku shine yake da ikon ya karar da ku waka wanda yake da wannan dole ya cancanta ku ji tsoronsa kuma shine mai kula da ku shine mai tasarrufi a kan ku mai kawo muku rahamominsa da haka kuwa wanda yake da wannan sifar shi cancanta wato ku ji tsoronsa domin yanda yake da ikon tasarrufi a cikinku a gare ku a cikinku to shine zai juya sha'aninku inda ya so da haka kuwa dole ne ku ah, ya cancanta ku ji tsoronsa to sai ce inna zalzalata sa'ati shay'un abi wannan jumla a matsayin ta'alili ce wato me yasa za ku ji tsoron Allah abin da yasa za ku ji tsoron ubangijinku shine girgizar ranar girgizar sa'ar alkiyama girgizar alkiyama al'amari ne mai girma wato dan saboda wannan ya kamata ku ji tsoron Allah domin me saboda me ya zamanto shine dalili na ku ji tsoron Allah domin a lokacin da ake wannan girgizar to lokacin za a yi muku sakamako lokacin za a yi muku sakamako akan da'ar ku ko sabawar to kun ga kuwa wannan ya cancanta ku ji tsoronsa domin a lokaci da ake wannan tashin hankali to a lokacin ne kuma za a yi sakamako kun ga ya kamata ku ji shayinsa alzalzala shine girgiza girgizar ƙasa a ah, girgizar ƙasa ita ce dai wadda muka sani wanda za ka ga ƙasa tana ambaliya kuna ganin ta a hoto eh, irin in aka nuno girgizar ƙasa ɗin nan ka ga abin nan gini yana rawa ƙasa tana wata waje ta sama wani waje ta ƙasa ka ga ta dari gini ya faɗa cikinta mota tana cikin tafiya ka ga shi kenan ta faɗa cikin zai ta rinka ambaliya kamar yadda za ka ga jirgin ruwa a cikin teku yana taba a tambal-tambal to wannan shine girgizar kasa to ya ce akwai girgizar sa'a girgizar sa'a wato girgizar da za a yi ma mutane girgizar kasar da za ta faru lokacin sa'ar alkihama kenan wato akwai girgizar kasa a a lokacin sa'ar alkiyama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a waɗansu ayoyin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa إذا رجت الأرض رجا haza a بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا talata idan aka girgiza ƙasa girgizawa kuma aka nike duwatsu nikewa to girgizar ƙasar da za a yi an ambace ta ita kaɗai saboda girgizar ƙasa ta da ta da hankali amma ba wai ita ce kaɗai abin da za a yi ranar sashen alkiyama ba ambatan wani abu ne da ishara ya zuwa ga sauran abubuwan da za su zo to sai ya ce shai'un abin abu ne wanda yake mai girma alkur'ani ya yi bayanin yana daga cikin abubuwan da bayanin sai zo da sifa mai tsawo a cikin alkur'ani irin abubuwan da za su faru a na wannan girgiza na tashin alkiyama da. wanda daga ciki har da girgizar ƙasa daga ciki akwai darewar sama mm, da kuma a mayar da ita ta canza ta koma kamar narkakkiyar azurfa wata kuno jibalu kalmuhul yawma kunu sama'u kalmuhul wata kunu jibalu kal'ihin duwatsu su zamanto kamar nukaike kamar wato auduga wadda aka aka ta kaɗaɗɗiyar auduga wannan suna daga cikin abubuwan da alkur'ani ya faɗa to shi yasa waɗansu malamai suka ce zalzalata sa'a girgizar sa'ar alkiyama wato abin da ake nufi shine girgizar da za a yi razaninta shine ma'anar zalzala din ta kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa zulzilu hatta ya kula rasulu walladina amanu mata nasrullah hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wato alzilzal firgita firgici da za a sanya ma zukata to shine ake nufi da zalzala ta sa'a ba domin ba shine kadai girgizar kasa ce ba ita ce kadai za ta faru ba to babu mamaki da yake shi alqur'ani a cikin tarin ma'anarsa zai dauki zai kawo abubuwa da dama wato girgizar kasar ranar tashin alkiyama al'amari ne mai girma wato ba irin girgizar kasar da kafa ka saba gani ne wadda ake wadda za a yi mata kiyasi a Richter scale kasan kowace suna faɗa su ce bakwai da dugo shida takwas da dugo kaza babu Richter din a lokacin wanda zai auna hmm? ballantana a sani to wannan girgizar kasar wato girgiza ce wadda take al'amari ne mai girma sannan kuma firgici da razani na ranar alkiyama al'amari ne girma don babu kamar sa hmm? saboda duk ma'anonin biyu ayar ta kunshi su. to sannan Allah ya yi bayanin yaya wannan razani da firgici yake ya ce yau mata raunaha afuwan an kira an ce a saa zalzalata sa'a A saa wato sunan yanka ne na tashin alkiyama da alkur'ani shi ya bata wannan suna yana daga cikin abu sunaye da alkur'ani ya yanka ya sa masa'ar alkiyama yana ana ce mata yawmal qiyama kuma ana ce mata as-sa'a daga kaji an ce as wato ana asalin ma'anarta shine lokaci wato lokaci sananne lokaci ne sananne wanda ba wanda ya san shi sai Allah hmm. ah, saboda haka haka Allah madaukakin sarki sanya mata ɗaya daga cikin waɗannan sunaye yace a ranar da kuke ganinta ku waɗanda wato duk ku waɗanda za ku ji wannan labarin a ranar da kuke ganin ta sai aka kawo shi da sigar mubari domin kai istihbarin wannan wato ka suranta abin da zai faru yanar da kuke ganin ta tadhalu kullu murdi'a ga sifarta wato dukkan mai rike da ɗanta tana shayar da shi ba wai mai shayarwa ba wanda yake tana da ɗanta wadda ta bar shi a gida a'a tana rike da ɗanta tana shayar da shi iyakar wato ɗamfaruwa da riko da abin da kake so kenan ko uwa da tausayi yayin da take rike da ɗanta tana shayar da shi abin da zai sa ta wurgar da shi ta ma manta da shi ta ɗimauta gabarinsa to kasan al'amari ne mai girma to shi ya sa Allah ta yi sifanta sai bayanin wannan tashin hankali da halin mai shayarwa domin abin da zai sa uwa mai shayarwa ta yadda ɗanta take shayar da shi ta yi gaba ta yi ta kanta san ba ruwan ma da tsanna ta ɗi mota kamar ma bata taɓa kasancewa tare da ɗa ba ka duba mace mai shayarwa kasancewa wannan al'amari ne girman na ya girma wata za u kullu za zati hamlain hamlaha dukkan mai kirki an aka kira ta zatu ham ba a ce alhamil ba na haka usulubin alkur'ani yake wa ulatul ahmal ma'abuta ciki haka ake faɗa la ne larabci sahihi ba ka ce duk da yake za zaka je ana faɗa cikin tafan fikihu a mm, alhamil ana faɗin su to amma dai a alkur'ani yawanci uslubin alkur'ani haka ke zuwa za tu hamlin da ulatul ahmad su zubar da cikinsu ka ga mai ciki tana zubar da cikinta kuma ka ga mutane suna cikin maye alhali ba maye alhali kuwa ba a cikin maye suke ba Dan ba giya suka sha ba sai dai azabar Allah ce mai tsanani wato azaba Allah mai tsanani ita ce sanya su kai haka wannan yake nuna mana cewa firgici da razani bayan yana tasiri a zuci hatta a biology din jikin mutum ma yana tasiri tunda abin da zai sa mai ciki ta zubar da cikinta saboda razani hmm, wannan ya nuna kan cewa tashin hankali da tsoro yana tasiri a kan biology din ɗabi'ar jikin ɗan adam shi yasa wata ran sai na umar da yamma wata mai ciki tsawa sai ta yi bari sai sai na ali ya hukunci cewa sai ya biya diya sai ya biya diyar da ya ce masa ya hukunci to tsoro yana sa irin wannan to tsoron tashin alkiyama shi haka yake to wannan tsoron wannan ta sa'a din girgiza sa'ar alkiyama a nan duniya ce ko ka bayan tashin alkiyama ne jumhurin malaman tafsiri sun ce a nan duniya ne kafin a wato a nan duniya ne lokacin tashin alkiyama saboda an ce ɗaya daga cikin dalilan shine zahalu kullu murbi'atin amma arda'at mai shayarwa tana rike da yaro tana shayar da shi ai a lahira mace ba tashi tana shayar da ɗanta sai dai a nan duniya hmm. sai dai a nan duniya to wato abubuwa ne da za su faru kaf da tashin alkiyama shi sa a hadisan at-tabarani aka nuna kan cewar akwai bayin Allah da Allah ya musu rangwame ba za su ga wannan ba su ne wanda suke cikin kabari da kuma ash-shuhada ash-shuhada duk ba za su ga wannan ba duk da suna raye a wajen Allah ba za su ga wannan ba sai wanda suke ake tashin alkiyama a kansu waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan bayan tashin alkiyama ne saboda hadisai da suka daga ciki akwai hadisin bukhari na imran ibn husain da wata ran suna cikin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su sahabbai suka zo sun san cewa abu ne muhimmi ya ce ranar alkiyama Allah zai ce ma annabi Adam ya Adam kwashi rabon wuta ka bata sai Allah sai annabi Adam ya ce nawa ne ya ce daga kowane mutum dubu daga cikin zuriyarka ka kwashi mutum 999 sai sahabbai hankalinsu ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a wannan lokacin shine lokacin da dukkan mai ciki za ta zubar da cikinta kuma masu yara su furfura saboda razani to sai sahabbai suka ce ya rasu da lawani ne wanda zai zama wannan ɗayan a cikin dubu daga cikinmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu 999 ɗin nan daga ya juju wa ma ne ɗaya kuma daga cikinku sai sannan sai ya ce ni ina kaunar Allah ina kauna daga Allah za ku zamanto ku ne rubu'in yan aljanna sai sahabbai suka yi kabbara sai ce ina kauna za ku zamanto ku ne sulusin yan aljanna sai suka sake yin kabbara sannan ya ce ina tsoro ina kaunar Allah maɗaukakin sarki ku zamanto ku ne rabin yan aljanna sai suka yi kabbara sannan ya ce ku wato a tauran a dangane da sauran al'ummomi kamar farin gashi ne dan ƙanƙani a jikin wato sa wanda yake baki kiran wato cewa al'ummomi da yawa sun fi al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa to a babu a bisa wannan kauli guda biyu a haƙiƙa wato ba saɓani ba ne bal kowannen su haka ne akwai tashin hankali akwai zalzala girgiza da firgici da razani ranar alkiyama a nan duniya akwai firgici da razani da razani da tashin hankalin ranar alkiyama bayan an tashi daga cikin kabari kafin a yi hisabi kamar da Allah maɗaukakin sarki ya ce yau matarjufin rajifa tatba'uhar radifa ulubun yau izin wajifa absaruha khashi'a yaquluna a inna lamarduduna fil hafira kaga wannan bayan tashin alkiyama ne ranar da za a hura a cikin ƙaho hurawa ta farko sannan ta biyu tana binta a wannan rana zukata suna tsorace idanunsu suna ɗimauce sun juya irin bakin ya juya sai fari kawai saboda tsoro idan ya bude ya na a ina lamurduduna fil hasra yanzu mu an dawo da mu ne a bayan kasa kaga kenan tashin alkiyama ne an dawo an tashi bayan an tashi ne idan shine an radifa din hurin da za a yi wanda yake kowa kuma za a dawo da mutane ransu to in aka tashi a ɗimauci za a tashi da ganin waɗannan ahwal ɗin na tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu aminci daga razani da firgici na ranar alkiyama domin akwai waɗanda suke cikin wannan aminci la humul faza'ul akbar wato razani mafi girma ba zai sanya su baƙin ciki ba Allah ya sanya mu a cikin waɗannan subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk